This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Baba Yakubu Makeri da saura abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 13 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. To Murtala hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce kwamitin yaƙi neman zaben Trump ya zargi gwamnatin iran da yin kutse a hanyoyin sadarwar kamfen zargin da iran din ta musunta shugaban kasar rasha vladimir putin ya faɗa a jiya litinin cewa kutsawa da ƙasar ukraine ta yi a yankin kursk na yankin wato wani yunkuri ne na karkatar da hankali daga hare-haren da moscow din ke yi a yankin donbass da ke gabashin ukraine kana majalisar ɗinkin duniya da hukumomin 'yan sanda a najeriya a jiya litinin sun gudanar da taron matasan 'yan sanda a babban birnin kasar domin tunawa da ranar matasa ta duniya to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa manazarta na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan tasiri ko aka sai haka na zanga-zangar rashin kyakkyawan shugabanci da matasa suka gudanar a najeriya kuma mutane an kai su kowa kuma ya yi tsammanin cewa bayanin shugaban kasa zai tattauna abin da ya damu jama'a to kin ga sai kara wa ciwon gishiri haka kuma muna nan dauke da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ya shirya kuma zai gabatar to amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce tana gudanar da bincike ne kafin kwamitin yakin neman zaben trump ya ce an yi kutse a hanyoyin sadarwarsa kana kamfen yana zargin gwamnatin kasar iran da aikata kutsen tsohon shugaban kasar ya faɗa a ranar asabar cewa kamfanin microsoft ya sanar da yakin neman zaɓensa cewa iran ta yi kutse a ɗaya daga cikin shafukan yanar gizo na kamfen trump ya ce ba abin da iran ta samu illa bayanai da ke baidar jama'a jaridan washington post ta faɗa a jiya litinin cewa hukumar fbi ta ce tana gudanar da bincike na wani zargin kutse da ya auna masu ba da shawara ga yakin neman zaben shugaba biden da kamala harris fbi ta fara binciken ne a watan yuni lokacin da shugaba biden ke takara inda ake zargin iran da yunkurin satar bayanai daga kwamitoci na yakin neman zaɓen 'yan takarar guda biyu na shugaban kasa in ji jaridar da washington post tana mai nuni da wasu majiyoyi sai dai kwamitin kamfe na harris bai yi wani martani cikin gaggawa ba a lokacin da aka nemi jin ta bakinsa gwamnatin iran da ta musunta zargin yin kutsen ga kamfen trump shugaban kasar rasha vladimir putin ya faɗa a jiya litinin cewa kutsawa da ukraine ta yi a yankin kursk wani yunkuri ne na karkatar da hankali daga hare-hare da moscow ke kaiwa a yankin donbass a kan wado da ke gabashin ukraine da kuma samun kyakkyawar matsayi na tattaunawa don kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa. putin ya ce harin da kiw ta kai a kudu maso yammacin rasha mai yiwuwa ne ta nemi ta tada zaune tsaye a rasha amma ba ta yi nasara ba ya ce adadin masu aikin sa kai da ke shiga aikin soji a rasha ya karu ya kuma sha alwashin cewa rasha za ta cimma burinta na soji ya ce tabbas abokan gaba za su samu martani daidai yadda ya dace kuma dukkan burinmu da ke gabanmu ba tare da shakka ba za mu cin masu putin yana faɗa wani taro da aka yi a talabijin na manyan jami'an tsaro da kuma gwamnonin yanki washington babbar mai goya ma kif baya ta mayar da martani da kausa murya ga moscow kan amfani da makaman da iran ke kirawa a rikicin wanda aka kwashe sama da shekaru biyu ana yi sai dai bata ce komai ba a lokacin da aka tambaye ta ko sojojin ukraine na iya amfani da makaman da amurka din ta aika mata don ta afka wa kasar rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Dinkin Duniya da hukumomin 'yan sandan Najeriya a jiya Litinin sun gudanar da taron kolin matasan 'yan sanda a babban birnin kasar domin tunawa da ranar matasa ta duniya tare da tattauna rawar da matasa ke takawa a harkar leken asiri na tsaron kasa. taron da yana zuwa ne kwanaki bayan da matasan najeriya suka jagoranci zanga-zanga ta neman sauya manufofin gwamnati da suka ce suna haifar da wahalhalu wakilai sama da ɗari hudu da suka hada da jami'an gwamnati da hukumomin tsaro da wakilan matasa sun yi ta murna yayin da shugaban 'yan sandan najeriya kayode egbetukun zai yi bayani a taron matasan 'yan sandan a najeriya let us remain steadfast in our commitment to our youth together Sufetan 'yan sandan Najeriya Kayode ya ce mu dage mu jajirce wajen sadaukar da rayuwarmu ga matasanmu. Dole ne mu yi alkawarin tallafawa da karfafawa da kuma samar da makoma mai haske ga kowa da kowa. Aiki da ke gabanmu yana da matukar muhimmanci amma na yi imanin cewa tare da haɗin kai da kirkire-kirkire da kuma wato shauki da matasanmu tare da goyon bayan abokanmu za mu iya tashi haika ayyukan domin fuskantar kalubaloli da ke gabanmu kuma mu yi kyakkyawan tasiri ga wannan manufa. Tunan ba da jimawa ba, baba zai sake dawowa da karashin labaran duniya, to amma kafin nan manazarta da masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan tasiri ko akasin haka na zanga-zangar rashin kyakkyawan shugabanci da matasa suka gudanar a Najeriya. matasan sun kwashe tsawon kwanaki goma suna zanga-zangar a birane daban-daban ciki har da abuja babban birnin kasar inda rahotanni suka bayyana rikidewar zanga-zangar zuwa tarzoma a wasu yankunan musamman a jihar kano lamarin da ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi aisha mu'azu ta tattauna da wata 'yar fafutuka a Kano halima ibn umar shugabar wata kungiyar wato karfafawa 'yan jarida mata a najeriya kan tasirin yadda zanga-zangar ta gudana a jihar ta kano ai babu biyan kuɗin sabulu kin gane mm. saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba mm-hmm. rikici ba zai kaɓa da shi ba mm. mutanen nan maganar gaskiya sun fara lumana kwanciyar hankali a hankali suke abin su duk mun ga gani sun ɗaɗɗauko abu ba mai makami ba mai komai sun fito sun yi kuma suna hanyar su na tattake zuwa gurin mai girma gwamna sun yi da kokensu mm. inda aka samu kuma ta wani bangare wasu mutane kuma sun zo sun yi taro kuma taron nan a cikin wanda yi bayani wanda ya yaɗa shi ta kafofin whatsapp da su facebook mm-hmm. ambasada ya yi magana kuma mun gani cewan su sun faro kuma cikin su ice ko allura babu mai ita to kin ga sai aka zo aka samu wannan wato ni abu da yake ɗaga min hankali aisha wato 'yan arewa a komai mu ne koma baya mu ne ba ma ci gaba kullum muna nan a dakushe shugabanninmu ba da yawa da za su yi tasiri a arewa yan hmm. shugabanninmu kwata-kwata in kika duba sa arewa wallahi ba su fi mutum biyar ko shida ba kowa hmm. kansa isan ba wanda yake tunanin talaka ba wanda yake tunanin yara kuma hmm. mutane an kai su bango kowa kuma ya yi tsammanin cewa bayanin shugaban kasa zai tattauna abin da ya damu jama'a to kin sai ya kara wa ciwon gishiri bai faɗi abin da mutane suke so su ji ba. Wani irin tasiri kike gani jawabin shugaban kasar? Eh, kin san mutane ana ta maganan kan janye tallafin mai, hmm. tallafin kuɗin lantarki, a hmm. buɗe boda abinci ya shigo, saboda hmm. ba abinci komai ya tsada yanzu kwanan shinkafa a Kano. In kina son mai kyau sai kin kashe wajen dubu hudu da wani abu zaki sai shinkafa mai kyau. so dawar ma da ake santa dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu yanzu ta koma dubu biyu da wani abu duk abincin da talaka zai ci wallahi ya gagari talaka yanzu wasu sai dusan awar suke haɗawa a kwaɗa a ci to kin ga tura ta fara kai bango to mutukar in gwamnati bata tsaya ta duba ba to ba za a samu abin da ake so ba kuma akwai yadda bature yake cewa wai akwai yadda za ka magana ko wuta ka ce mishi tafi sai tafi wutan saboda a yadda kai mishi magana kalami mai daɗi to mu babu kalami mai daɗi sannan kuma da kika magana tutar wata ƙasa a gaskiya ya saba dokar ƙasa ya saba wa duk wani abu da za ka ɗauki tutar wata ƙasa ka ɗago ta ba taka ba to tun ga wannan mutane rashin wato jahilci da rashin sanin abu ya sa mutane suke ganin cewa za su iya ɗaga tutar wata ƙasa ba su san cewa babban laifi ne aka kama ka ka ɗaga tutar wata ƙasa ba to kin ga mutanen mu ba ilimi matasan mu ba a sana'a ba aikin yi saboda haka wasu da suka zo dama su sun fito ne ba zanga-zanga suka fito ba su sada suka fito yi wace irin matsala ce wannan yake bayyanawa kin ga na ɗaya yana nuna ba mu da shugabanci na biyu ba mu san hannun mu dama da mu ba ba mu san abin da yake mana ciwo ba na uku babu ilimi ba a matsawa a kai yara su tafi makaranta kullum za ki ga yara suna gararan ba a titi sannan ba sana'ayi wannan kuma abu ba na gwamnati ne kadai ba haɗaka ne ita ma a haɗa a zo a zauna a yi shi ba aiki ba makaranta ba sana'a sai zaman banza to kin ga ko duk inda aka samu abu kuma duk arewa yanzu ashe ba mutumin da zai faɗi magana da bakin arewa a saurare shi babu shi saboda babu shugabancin kowa kansa ya ne da iyalinsa kuma marasa yawa ba su da yawan da za su yi ta asiri yanzu kamar ta na ja su abin nan da suke ta magana za ki ga ana ta fito ga matasa su fito su ki ga a whatsapp ɗin suna magana ne ma'ana amma ba a ba su daman su zo a yi ba watakila idan aka fara ba matasan dama su ma su zo su fara rike madafin iko su fara mu fara ganin tasirawar. rawar mu ya mutane mu suna yin abin da aka yi shekara hamsin Halima Ibn Umar kenan shugabar wata kungiyar karfafa 'yan jarida mata a Najeriya a tattaunawar su da Aisha Mu'azu. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baba ya dawo da karashin labaran duniya. jama'a a kamaru sun ce mutane na sake tserewa garuruwa daga yankin kasar na wato yammacin kasar yayin da 'yan awari suka kafa shingaye ga ababen hawa akan tituna suna kona ababen hawa da suka bi suka ki bin umarninsu kuma suna yin awon gaba da fararen hula tare da azabtar da su domin neman kuɗin fansa ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama na zargin gwamnatin tsakiya ta ƙasar kamaru da yin sakaici da watsi da fararen hula da ake zalunta. wani mayaki da yake barazana da wukake da bindigar kira ak-47 ya ce zai yanke wuyan duk wata farar hula da ta ki ba da haɗin kai ga 'yan awari a garuruwan ngoke tunjiya da bui da kuma mezam sassan gudanarwa a yankin arewa maso yammacin kamaru Ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ce faɗar da ake gwabzawa a halin yanzu tare da ta'asar da sojojin gwamnati da na 'yan awarin ke aikatawa ya raba fararen hula da dama da gidajensu ciki har da 'yan gudun hijira na baya-bayan nan da suka koma gida. gabi ambo babban daraktan kungiyar fgi wadda ke da hedkwata a bamenda babban birnin yankin arewa maso yamma ya ce fararen hula sun fusata musamman ga gwamnatin kasar kamaru wadda ba ta yin abin da ya dace na kare mutane da dukiyoyinsu a ƙarshe wani mutum da ya rufe fuskansa sanye da hular karfe da kuma rigar silke ya dabawa akalla mutane biyar wuka a jiya litinin a wajen wani masallaci a arewa maso yammacin kasar turkiya kafin 'yan sanda suka tsare shi kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito mutumin da ake zargi mai shekaru goma sha takwas ya rika wata doguwar wuka kamar yadda aka watsa harin kai tsaye a wajen masallacin a wani gari da ake cewa iskesha wanda yake ko kuma aka kafe shi a dandalin sada zumunta na x wanda ake kira twitter a baya kafin 'yan sanda suka cafke shi Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. saka mai wuya. Wani Allah tambaye ku da kuke za muku tinubu da labarin tambaye ku tinubu jam'iyyar kungiyar izala ce ta zai da shi fitiyanu jama'atu nasarar islam mss munazzama duk kungiyoyin addini a wace kungiya tinubu ya tsaya Jama'a ku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shehu dan hodi ya gwada mana don mi ya hito ya yi abin ga challenge din gwamnati kuma Allah ya bashi sa'a ya canza gwamnati. Da ya zamna akan wannan zaluncin da aka yi ga wannan kasa to da ba mutuhu muna tinƙaho da wannan kasa akan wannan ba don zanga-zanga ba alheri ta kai haifarwa ba tana haifar da sharri fiye da alherinta 'yan siyasa da ba su ai zanga-zanga sun sa akwai constitution kuma su sun ka taru sun kai constitution ni kasa ba za su zauna su cire zanga-zanga cikin wannan ba sai a huta amma muddin akwai ta duk wanga ihun da malamai ka yi su tahinan su tai su dawo bayan Allah an sa su suna gurɓata ruwa suna kama kifi to wannan kamata ya malamai su kama mutuncinsu wani na zai sa su yana ce yana zaman ni ne yana je cin nama ya je musu kasa suna gurgura mutuncin su da ɓaci don Allah su tsaya bisa mimbarayi su faɗa mana wa a Allah su faɗa mana yadda muka ibada ku jera na mimbarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kira ga malamai su tsaya su hake shi shin wai me amfanin zanga-zanga da aka share kwanaki goma ana yi a najeriya kwalliya ta biya kudin sabulu kuwa musamman bayan rashin rayukan da aka yi da asarar dukiyoyin jama'a da sace-sacen da aka yi na shaguna da sauransu kuma shin za mu sa ran ganin wata sabuwar zanga-zanga nan gaba To kafin wannan zanga-zanga da aka kammala a ranar Asabar a can Najeriya manyan malamai musamman malaman musulunci kuma a arewacin Najeriya sun fito sun yi ta cece kuce game da ita zanga-zanga din inda wasu suke goyon bayanta wasu kuma ba sa goyon bayanta. Amma abin tambaya shine me yasa malaman suka yi ta maganganu kan wannan abin me ya karfafa musu zuciyarsu fito su yi ta maganganu kan zanga-zangan nan fiye da maganganun da suka yi game da sauran matsalolin da najeriya ta jima tana fama da su musamman nan arewacin najeriya irin su rashin tsaro cin hanci da rashawa da sauransu daya daga cin abin da ya janyo hankalin mutane game da rawar da malamai suka taka akan wannan shine kallon da ake yi wa yadda malaman nan suke shigewa a cikin masu mulki gwamnoni shugaban kasa da sauransu wasu ma har sun je sun ga shugaban kasa din bola tinubu a lokacin da ake wannan zanga-zanga da kuma kafin a yi ta a cikin shirinmu na yau wanda ci gaban muhawar da wakilinmu na sokoto muhammadu nasiru shirya mana ne a tsakanin sheikh muhammad huci wato shugaban kungiyar fitiyanar islama ta nigeria reshen jihar sokoto din wanda ya goyi bayan zanga-zanga da aka yi da kuma sheikh abubakar usman mabera shugaban kungiyar izala ta bangaren jos reshen jihar sokoto wanda baya goyon bayan wannan zanga-zanga za mu duba abubuwa da dama da suka hada da shin akan me wace hujja ce su malaman suka dogara a kanta ta qur'ani ko hadisi da ya ba su damar daukan matsayin da suka dauka na goyon baya ko kuma yin adawa da wannan zanga-zanga din ina kuma gaskiyar zargin da ake na cewa malamai din nan wasu 'yan siyasa suna amfani da su domin cimma burinsu to ba tare da bata lokaci ba ga muhammadu nasir da bakin nasa ita zanga-zanga ba a taɓa yin ta ba duk duniya in ko akwai inda an kai ta haifar da alheri a haɗa muna gari kaza ga abin da ta haifar na natija ga alheri mm. amma yanzu ka ɗauki wannan da an ka fara kowa ya ga abin da ya faru an fasa shaguna an kashe wasu mutane wanda duk shine ake ji ma tsoro duk wa'annan suna daga cikin abin da ake hangan matalakawa kasu yarda su shiga cikin irin wa'annan abubuwa aiko dimokuraɗiyya ta ce a hito a yi zanga-zanga ta ba da sharuɗan da za a yi sannan ba zanga-zanga ɗaya ba ce hanyar walwale matsaloli ya kamata waɗanda sun ka sani musamman lauyoyi da masana kundin shari'a na ƙasa su haɗa talakawa ita zanga-zanga ba ita ɗaya ba ce akwai hanyoyi da yawa akwai hanyoyin dawowa da mutum a yi rubuce-rubuce mutane su sa hannu su kai ma ta canza musu tsari mm. duk ba akwai shi ba to kaga ba sai an yi zanga-zanga ba don me don zanga-zanga ba alheri ta kai haifarwa ba tana haifar da sharri fiye da alherinta ga ka'ida kowa ta tsarin musulunci nake magana don ni ba ina kariyar demokuraɗiyya ba ne ina kare fahimta ta ga addinin musulunci kuma ni a matsayina na musulmi dole in yi kariya abin da nika fahimta ko da an ƙaƙa bayan abin da ban so ban yadda da shi ba amma dole in kare kaina da abin da ni yadda da shi da fahimta ta ga nasusa da magabata na ga abin da ya shahi wannan. Na'am to a karamar kallahu kamar akwai nasi da zai nuna kila haramcin yin irin wanga zanga-zanga. Sosai ma. Na'am. Eh, sosai ma. Ai akwai nasoshi ma. Sahabbai suka tambaye manzo Allah ya ce eh, eh, abin nan sa ta juduna umuran tunkiruna ha za ku ga abubuwa waɗanda za ku yi musu wasa ta rauna asara za ku ga ainihin an wawure dukiya. ta gwamnati ta al'umma kalufa ma za ta muruna ya rasulallah suka ce to in muka ga irin wannan ta'assa da shugabanni ka yi me kake ba mu umarni mi za mu yi mhm. mu hito mu yi zanga-zanga mu kwaci haƙƙinmu mu hito mu yaƙe su mu hito mu kau da su ala annabi ya ce musu isbiru ku dai yi haƙuri wata ruwaya addullazi alaikum lazi lakum ku abin da Allah ya ɗora muku na biyayya na ɗa'a ga shugabanninku ku yi shi ku roƙi Allah ku kuma naku Allah ya baku to don haka kenan bai ba mu daman mu yi wannan zanga-zanga ba addu'a ce ya yi muna mahita da ita. Na'am. Na'am. To Malam Mahmud. Wai me yasa za ga tusar da aka fara magana zanga-zanga idan kana binciken irin yanar gizo zaka ga malamai sun yi yawan magana kan zanga-zanga da masu goyon baya bayan ayi da wanda ba son yi bisa ga masu wurin jama'a din me yasa malamai suka shigo tsamo cikin wangalan mai akan makalla su ne miskinai bayan Allah ma'ana bayan Allah waɗanda wasu ka karawa su ɗaukan musu dahi amma wato kalimatu haƙƙin uri da bihal batil malamai an ka hiran mu uwayenmu waɗanda aka karawa ga dahin wawaye ga dahin mutane a sa su yadda addininsu su su yadda mutuncin addinin su su kara zan baka misali akar makallahu tun da an ka fara harkar ta zanga zanga ga malamai su sun san an san ga shari'ar musulunci in gwamnatin musulunci ta to haramun na a yi mata zanga-zanga sai dai ka bi hanya yadda za ka gyarawa ko ka yi hankuri Allah shi kawo maka da malam yajja nasi da yake wannan aka nufi ana magana ga gwamnatin musulunci wannan duk wanda Allah ya baku mai tsauri mai mutunci amma in gwamnati ta zan ba haka ba shehu dan hodiyo ya gwada mana don mi ya hito ya yi abin ga challenge din gwamnati kuma Allah ba shi sa'a ya canza gwamnati da ya zamna akan haka nan cewa ba wanda duk shugaba tun da musulmi na ya isko da ya zamna akan wannan zaluncin da aka yi ga wannan kasa to da ba mu taho muna tinkaho da wannan kasa akan wannan ba sannan aka maka lahu ayan zanga zanga irtikabu ahfu dararaini na son kai mala ya ce irtikabu ahfu dararaini shine wato tun ka dibi mihi zama cuta guda biyu to yan zanga zanga wannan tsari na usulul fiqh shi sun ka kalla suna da cuta guda biyu cuta na farko su zauna cikin gidaddajin su zauna ana kakkashe su ana hitar da manyan kuɗaɗe shugabanni na ware miliyoyin biliyoyin kuɗi suna gyaggyara su suna gyara komi ana kashe su suna ta bugi-bugin waya a taho nan an ɗauke su yan uwansu na ruɓewa daji cikin azaba wannan wahalar suna cikinta cutata mhm. sannan cuta ta biyu su hito su gwada mu mutane sun gaji da wannan wahala a ƙyasgani wancan nan wannan hijimu cutata wacce ta himuna 'yan zanga-zanga sun ka ce to bari su yi a da darare ni hito hili su faɗi ce ga gada suka sha sun sha wanda za a bugewa a buge ƙarshe a kalle su a hito a gyara bisa ga su zamna cikin wannan tun da dai har malamai sun san da akwai constitution shi ya rubuta haka nan yan siyasa da ba su ai zanga-zanga sun san akwai constitution kuma su sun ka taru sun kai constitution ni ka sa ba za su zamna su cire zanga-zanga cikin wannan ba sai a huta in ba ta ciki in taka doka ta ta yi shikenan an huta amma muddin akwai ta duk wanga ihun da malamai ka yi su ta hinan su ta su dawo bayan Allah an sa su suna gurɓata ruwa wasu na kama kifi bisa ga zabban tausai a sa su yau su yi wata magana malami za ka tuwa ka ce maka wannan gwamnati ta musulunci ta a zaɓe ni kan kaza a zaɓe wani addini na jibi baki ne ya kubce ya ce wani kai ka taho ka isko ne nan ka mini a zaɓen maka wani shi mance da waccan da ya yi akan haka nan an mai san mu muna uwaye miskinai bayan Allah zaccin amana to wannan kamata ya malamai su kama mutuncinsu wani na zai sa su yana ce yana zaman ni ne yana jeho cin nama ya jeho musu kasa suna gurgura mutuncin suna ɓaci don Allah su tsaya bisa mimbarayi su faɗa mana wa a Allah su faɗa mana yadda muka ibada ku jera nan mimbarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kira ga malamai su tsaya su hake shi amma maganar su sa kansu cikin wannan to wallahi zai tahi da mutuncin su kamar yadda ya tahi da waɗanda ka jagoranci akan wannan to a akalla makallahu kenan kana mm. son ka gaskata magana da wasu ke ganin cewa kamar ana ba mallamai wani abu ne don su kare muradin gwamnati shi yasa suka fitowa suna cewa kada a yi zanga-zanga dama ana zargin kamar cewa su mallaman ana ba su cin kuma ana yi musu wasu alƙawla ne don su to su waɗe ra'ayin gwamnati kana ganin haka nan ne tabbas ga abin da ka fitowa ga malaman ga abin da ka fito a ga malaman tana tabbata haka. To bari mu ji malam a turma makalla kai miza ka ce akan wannan zancen. To da yake harka ce ta muhawara da tattauna ina ganin shi abokin muhawara ta Sheikh Malam Mahmud ko? Na'am. Eh, na ji ya yi maganganu game da irtikabu a haffin dararai ni kamar yadda na faɗi su. Na'am. Eh, to yana da kyau a fahimci yadda matsala take. Mm. Shi kilan cikin masu zanga-zanga 'yan an ka samu mutum dubu ba a samun iri ne uku hmm. wa'anda ka shigowa cikin lalura na wa'anda sun ka san abin da suka yi da a haifar dararai ne hmm. in an ka ɗauko mutum dubu da wuya a samu goma ɗi ne ciki hmm. wanda ya san ga makasudin da ya kai mahi yawa duk 'yan inna ridididi na abi sarki a sha kiɗa. <laughs> Eh, ai ga hili yake gashi nan. Mm, mm, Tun da gasu sun fasa shago na mun gani eh. wanda mai shago bai san abin da ya yi musu ba. Mm. Sun kashe mutane an gani. Sun tare hanya mutum zai tahiya yana da lalura zuwa asibiti ko wata lalura zuwa neman halaliya ta gona ya yi ko kasuwa an ce ba a tahiya. Kaga duk wannan tsari ne wanda yake. ya saba ma hankali ya saba ma addini mm. kuma ni ba ina son in ce ina kariyar constitution din najeriya ko kuma demokuraɗiyya ba a'a ni ban yadda demokuraɗiyya ba amma na san abin da ya ci da musulmi mushe mm. shi ya samu kayinta. To a gaishe ku malamai to nan mu ja aya sai Allah ya kai mu rana wa yau mu zo mu ci gaba inda kuma daga cikin abubuwan da za mu duba shine ci gaba da duba shin wace rawa malamai suke takawa a alakar su da manyan mutane masu mulki a Najeriya da 'yan siyasa da sauransu. Kuma me yake janyo rashin jituwa tsakanin su malamai da ƙungiyoyinsu aƙida ce ko wani abu ne daban. Babba abin tambaya ma shine shin tasirin malamai yana ƙara raguwa ko yana nan yadda yake a gurin mutane ma'ana mutane na ci gaba da sauraron malamai ko sun fara juya musu baya. duk wannan suna cikin abubuwan da zamu duba Allah ya kai mu rana wato yanzu ne muna son mu gode wasu baƙi namu Sheikh Mahmud Muhammad Huci da kuma Sheikh Abubakar Usman Mabera tare da shi wakilin namu Muhammad Nasir wakilin ma a can Sokoto wanda ya gayyato mana su a wannan tattaunawa. A madadin su Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington kuta lafiya. To madalla a gaida na sakkwato Masu saurare da haka kuma muka kawo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaici. hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce tana gudanar da bincike ne kafin kwamitin yakin neman zaben trump ya ce an yi kutse a hanyoyin sadarwarsa kana kamfen din yana zargin gwamnatin iran da aikata kutsen tsohon shugaban kasar ya faɗa a ranar asabar cewa kamfanin microsoft ya sanar da yakin neman zaɓensa cewa iran ta yi kutse a ɗaya daga cikin shafukan yanar gizo na kamfen trump ya ce wato iran ba ta samu komi ba illa wato bayanai da ke bainar jama'a sai dai iran da ta musanta wannan zargin da ake yi na yin kutse ga ainihin kamfen ɗin trump shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a jiya litinin cewa kutsawa da ƙasar ukraine ta yi a yankin krex wani yunkuri ne na karkatar da hankali daga hare-hare da moscow ɗin ke kaiwa a yankin donbass da ke gabashin ukraine da kuma samun kyakkyawar matsayi na tattaunawa don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa putin ya ce harin da kiev ta kai a kudu maso yammacin rasha mai yiwuwa ta yi ne don neman ta da zaune tsaye a rasha amma ba ta yi nasara ba ya ce adadin masu aikin sa kai da ke shiga aikin soja ya karu a rasha ya kuma sha alwashin cewa rasha za ta cimma burinta da soja majalisar ɗinkin duniya da hukumomin 'yan sandan najeriya a jiya litinin sun gudanar da taron matasan 'yan sanda a babban birnin ƙasar domin tunawa da ranar matasa ta duniya tare da tattaunawa akan rawar da matasan za su taka kan harkar leƙen asiri na tsaron kasa. to a gaida baba masu saurare anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma ta jima da karfe hudu na yamma a agogon najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawai da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu malama nashwan ni murtala faruk sanyin na da muku fata alkhairi ma'assalam.